Lafiya dai ko? Wala lafiya kalau. Kawai lokacin ka nake so ka bani sai mai magana. Sai na sanar da kai abin da ke tafi da ni. To shikenan. Yanzu dai gurin masoyiya ta na zo. Sai dai idan na fito sai in ga yiwuwar baki lokacin. To kai ma alƙawari. Ba da. To na gode. Ke Husina, ke Husina, ke wace irin mahaukaciya ce? Ke wace irin dabba ce da kikiya? Ban faɗa miki ba tun da na kwanta ina ba cika ƙara zuwa a tashe ni. Ban faɗa miki ba? Ban miki wani ba? Anti ba laifi na bane ba momi ce ta ce na je na miki noki. Kamar ya ba laifin ki bane ba. Kin sani ko baki sani ba. Ni zaki raina wa hankali? Sa rikice ni? Wallahi daga yau daga rana irin ta yau duk da kika ƙara zuwa ina bacci kika tashe ni wallahi daga sama zan je boki da ke baki da hankali wai kamar ya za ki ce kamar ya kamar ya wallahi kada kada kada ki sake ki mareta idan kika mareta ranki sai ya baci wai momi kamar ya yarinyin nan ba ba ta da kunya rishin kunya ba momi take mu ku kenan cikin fada ba kwa da aiki sai fada kullun cikin fada Allah ku shige ku tafi ku bani waje you are very stupid bani da haki Ku kenan ba da wani aiki sai faɗa kullum uwa ɗaya uba ɗaya. Bani da da haƙƙi, bani da da haƙƙi. Wai kuma yasa in gidan da taƙiƙai ne kuma jahilai ne? Ba ku da wani buri sai dai wata ta zo da sauran ta kun ce kwace shi. Me yasa ba ku ramin kanku sai ramin wani ne? Aikin banza kawai. na san tun kafin in gaya miki madubi ya ɗaya da gaya miki sabon ba sa'an ki bane kuma ina son gaya miki a sannu a sannu ganin sabon ma sai ya miki wahala balle ki tunanin ko saurayin ki in kin je shi ki koma gidan ubanki farki kuskuren Magina don kika mare ni wallahi na lahira Allah na roƙe ka Allah na roƙe ka don tsarkakayen sunayenka guda ɗari ba ɗaya Allah ga Safwan ya zo Allah ka ɗaura ni a kansa Ubangiji Allah ka sa na juya shi yadda nake so sabida ka saboda girman ka sabida san da kake wa babban bawanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗaura ni a kansa saboda girman alƙur'ani Habiba, lafiya irin wannan kallon haka sai ka ce wanda bai taba gani na ba? Ni ne dai Safwan, tun da kika sani ba canjawa ne ba. Ta ya ba zan kura maka ido ba, bayan ka san na fi kowa son ka a duniyar nan, mai Safwan dina. Me kika ce? Mai Safwan dina. Ko kana tunanin abin da na faɗi ba daidai ba? Sunan da kika ambata sunana ne, amma kuma wata kalma na jikin faɗa wanda bai dace ki faɗa ba gaskiya. Shine ban mamaki. Saboda me ka faɗa? Saboda ba bakin ki kalmar nan ya kamata ta fito ba. Safwan kenan. ke waye baki dama ki zo ki zauna da saurayi ne a nan kina magana da shi ko an gaya miki irin ta samarin da ku saba mu'amala da su ne to shi na daban ne kina kallon sa kin san ba kalan ki bane saboda haka ki tashi ki bamu buri amma fa kin bani dariya kuma sai kika tabbatar min da ke yarinya ce idan kika kalle ki kika kalle shi kin san da ni ya dace ba wai da ke ya dace ba kuma ina son ki sani a rashin irin mu ne yasa yayi safuwar yake kula ki to amma tunda Allah ya nuna masa ni ke karan kanki kin san cewa wallahi yayi Safwan ya kuka ce miki. Ke kina tunanin har kin yi haduwar da zai saurare ki? Ke a wadan Allah da ke tunanin zaki iya hada kanki da ni? Oke. Ko kina tunanin ba zan iya aikata abin da na faɗa ba ne? Saboda haka zan iya raba ki da shi a cikin kankanin lokaci. Baby, tashi mu je sama. Baby, na ce ka tashi mu je. Yes, take a Na ce ka tashi muje ko baka ji ni? Ba inda za ka ji. Ko baka ji abin da na gaya maka ba ne. Babu abin da za ka gaya min. Wallahi ka bani mamaki. Da har zan gaya maka magana ka bijiri akan wata. Bayan waje na ka zo cikin gidan nan ba wajenta ba. Wai ma in tambaye ka. Me kuka zauna kuke tattauna tsakaninku da ita? Da har take kokarin sace zuciyarka. A'a. dan Allah ki bar wannan magana dan Allah ina so ki saurare ni a'a da ka tsaya ya sakuwa ai ba sai ka bata yawon baki ka ba ki san me nake son ga ni ko a yanzu nan da nake ya farki a kansa dan haka yanzu sai a ki nema da makaranta zan eh ki sai ya gidan ba su da alƙibla abin da ya sa ke nan duk sanda zan yi abu ina son in gan ku a kusa da ni domin kasantuwa ku a kusa da ni shi yake taimaka min wajen gudanar da al'amuran cikin gudana, musamman ku biyun nan idan ina ganin kuna haɗa kai abin yana faranta min rai ina jin daɗin haka matuƙa da haka ina son dan Allah duk sanda kuka ga ina yin ku, ku ɗora daga inda na tsaya hajiya bata, ke ce babba ina san duk sanda zan yi abu isa ido sosai ke kuma hajiya khadija da abin da kuka ga nayi to ki taimaka mata sai abin ya tafi mana yadda ya kamata wa alaikum salam wa rahmatullah dadi sanda huta yawa sannu libna dadi ƙara na kawo maka to ina jinki libna ƙara kuma dadi akan habiba ne akan saurayin da yake zuwa gurina ne safwan tun da habiba ta kyalla ido ta ganshi da hana ni sakat kar mu zo muna samun matsala da ita shine nace bari in zo in gaya maka ka mata magana gaskiya ne libna kin yi tunani mai kyau yanzu ina ita habiban take tana ɗaki da ita shikenan je ki kira min ita ce na ce ta zo ina kiranta

wallahi dadi ƙarya take min ba saurayinta bane saurayina ne tun kafin ta san shi muke soyayya da shi da na masa kwatanci ya zo shine ni kuma ranar bana nan ina makaranta ita kuma ta gansa a ranan shine suka gaisa suka fara mutunci da shi daga yin haka kawai dadi shine ta ce saurayinta ba na so habiba tunda ta nuna ba ta son kirin a kula shi ai sai ki fita sabka shi kawai ga samari na da yawa a duniya ke ma sai ki ce ki laluba ki nemo naki ko kuma kawai salon ki haddasa min fitina a cikin gidana ba na son haka sanin kanku ne da abin da nake yi ba na son abin da zai kawo tashin tashina a cikin gidan nan ke ban da abin ki libina kina agola ta ya za a yi ki kokarin hada kanki da yan gida ki je ma ki nemi naki saurayin ta yaya za a ce saurayin wacce take cikin gida haifaffiyar cikin gida sai shi zaki karba ke baki haramun kanki to ai ke libina kowa ya ji wannan magana taki ya san cewar sharri ne irin na agola da yake ku ba ku san alkhairi ba ba a muku alkhairi kuma da shi da alkhairi haba haba hajiya khadija wannan wace irin magana ce marar daɗin ji ko kin manta cewar ke uwa ce a gare su dukkaninsu ai bai kamata a ce magana irin wannan ta rinka fitowa daga baki kyau nake tarbiya ya kamata a ce kina ba su ba ki zo kina faɗa wasu maganganu da ba su dace ba ba na son jin irin wannan ana ai tamkar raba ɗaya biyu ne har bai kamata a ce kaman ki kina irin waɗannan maganganu a gaban yaran ne dan Allah ba na son ƙara cin irin wannan um, uh, um, uh, ke Lubna. kin ji dai abin da ta ce ko to ke yanzu wace ce da ke a cikin gidan nan dadi ni na suna da yawa a gidan nan akwai saudat akwai huzaifa da mai gadin gidan nan kowa na gidan nan ma ya san sakon saurayi na ne um, to shi ah, ke uh, ke mamana ke wace ce da ke a cikin gidan nan dadi ni aisha ce dadi. zan sa a kira mun shaidu kuma kowace ku ta tabbata cewa duk abin da kika faɗa shi ya ku suka zo suka faɗa mu da shi zan yi hukunci kun yadda libna mama na kin yadda ah, lubna ki je ki ki je ki kira mun ga ki ce na ah, ah, Habiba ya 'yan gidan ba su da alƙibla kuma ba sa yin abu don Allah. Ah. ‘Ya'yan gidan ba su da alƙibla. Kuma ba sa yin abu don Allah. Ah, kai mai gadi, akwai wani safwan da yake zuwa nan gidan. ka san shi ko eh, na san shi to ina son tambaye ka kuma ina son ka faɗa min tsakaninka da Allah ka san cewar aikinka ne kula da shige da ficen cikin gidan nan duk abin da zai shigo ya fito cikin gidan nan alhakinsa ya rataya a kanka ka san da wannan ko to ina son ka faɗa min tsakaninka da Allah idan ko baka faɗa min gaskiya ba akwai matsala kana jina da kyau shi wannan bawan Allah Safwan da yake zuwa wannan gida saurayin waye tsakanin Libna da Habiba to Alhaji Safwan da yake zuwa gidan nan saurayin baki ɗaya ka kasa sakewa ka gaya min gaskiyar magana ko sai an yi magana ka ce kai kai ka san abin da kake kana aiki a baki tashi ka tafi gaban gudu sha sha sha sai wani simi-simi kake da kanka kamar tono ka daga rami ai ga irin ta nan um, mamana ina son zan tambaye ki mana san ki tun kina karama baki da ƙarya duk abin da kika sani in dai an tambaye ki zaki faɗi gaskiya ki min alƙawari duk tambayoyin da zan miki zaki faɗa min gaskiya dadi ya safwan dai saurayin habiba ne saboda kowa a cikin gidan nan ya shaida wurin habiba yake zuwa hatta ita ma labanan ta sani kawai dai makirci ne irin na agola wanda hausawa suke cewa kafaɗan gida dama hausa sun yi gaskiya ka kiyaye sakayyar wanda ka kyautata haba haba aisha haba mamana ke da nake miki kallon kin sa abin da kike me ya kawo wannan wannan bai kamata ba kai hakuri da ah, ba na son ƙara jin irin wannan maganar mamana kina jina da kyau kai hakuri da tashi koma cikin gida ah, idan shi safon din ya zo a ce masa ya ina son ganin shi kun ji ko to maza a fi ko mace mama kula ta sani soyayya ka ta muke zan ɗauka ku Me gadi hanya kuwa shine ko ido idona ne yake gane min ba daidai ba habiba ki nuna ki duba min mana ko ido idona ne yake ganin ba daidai ba nake ganin shi ya ci uban ado haka wallahi shine aisha ko baki gani ba ke ko an yi sace sace ba dole a je gurin tela ɗinka ki shadda ba gabanka da ba a sawa kuma karki manta fa an sha yi ma ajiya sata an sace mata sarkanta ga ta dubu ɗari biyu da dole ba kin ga kuwa ko iya wanda ya tsira da su dole a je a kashe su yi min hanya wannan mai gadi ne ya je ya samo kaya haka kayan sata wanda wa ta sato ko kuma ka aro a ah, gaskiya ne wallahi Allah yankan alƙi ya fara idan kuma ba haka ba kananun sace-sacen da ya dinga yi a cikin gidan nan su ne waɗanda ya fara yake so shi da yake dukan iska da su sannu an ruwan da gidan mamma wallahi Allah a haka za ka bari barawon banza barawon wofi sai an yi magana ya dinga fiki-fiki da idanuwa sai ka ce mun a dai kasir gumin barawo ne muka ɗauka muka kawo muka ajiye shi a bakin gate wahalalle kawai dama kin san shi mara gaskiya ko a ruwan gumi yanzu kina ganin ana ta zazzage shi saboda ya san bai da gaskiya ya yi shu hmm. da wata shegiyan fuskar shi kamar an silala karas hmm. Allah sarki sarkar gol an je an dokar da ita banza ka ta bari na gaya maka abin da baka sani ba kaga cikin gidan nan idan zaka shekara dubu kana mana sata wallahi babu abin da zai girgiza daga cikin arzikin da muke da shi sai dai ka ɗebi iya ɗiban ka kuma bashi a masaukin da yake wallahi wallahi dai Allah ya wadaran na kai lalace Allah ya wadaran wannan hali naka yanzu kalle ka namiji har namiji a haka dai a gas a zahiri kamar gaske ka rasa da me zaka buge sai sata ya kamata da ka tunani duk wannan ba a haka zaka gare wahalalle kawai dan wahala a bakin yadda zaka fara rayuwarka barawa banza barawa ya gidan ba su da alƙibla sayin abu dan Allah. Yanzu kalle ka yanzu ka har namiji ka har a gaske har har ka rasa da me za ka ka rasa da me za ka A haka za ka kare shi, a a bakin yadda za ka, a bakin yadda za ka.

Aku bawa Aida di alai. <laughs> Okay.